assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shin abin da wannan matar ta yi wa mijinta ya yi daidai wani bawan allah ne ya zo ya samu matarsa ya mata complain cewa yana so ya haddace alkur'ani amma ya kasa duk yadda ya iya kokarinsa ya kasa haddace alkur'ani sai ce wa matar me shawaranki sai matar ta kalle shi ta yi shiru ta ce to idan dai har ka haddace alkur'ani a cikin shekara ɗaya to na ɗauki alkawari na yi rantsuwa da allah na dau alkawarin na yadda ka ƙara mata ta biyu kuma ba mu haka ba wannan mata ta bin da za ka aura ni zan zaɓo maka mace mai hankali mai tarbiyya ka aura miji ya ji daɗi ya je dukufa wajen haddar alkur'ani ba dare ba rana bayan wata shida sai gashi ya haddace alkur'ani sai da wajen iyalin sai ce to alhamdulillah albishirinki na haddace alkur'ani tun ma shekaran bata cika ba cikin wata shida sai matarsa ta ce to ba ni kwana uku za mu yi magana bayan kwana uku da miji ya dawo sai ya ce to ya maganan mu sai ta ce ah da ka zo baka ji na ce ba ni kwana uku ba ya ce eh sai ta ce to ai azumi ne na ka fara rantsuwan da na yi ka gode wa Allah na taimaka maka ka haddace alkur'ani wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh